yanayin da 'yan sanda suke aikin su shi ya kamata a duba duk mutumin da yake hakkinsa ne ya tura wannan 'yan sanda suka je suka halaka dole ne a caje shi dole ne hukuma da najeriya su tambaye shi don ba za mu ci gaba da barin ana ta kashe mana 'ya'ya ana ta kashe mutanen da yake ba a training ba saboda haka ni a gani na ya kamata a yi bincike a samu duk wanda yake yi aikinsa daidai ba a hukunta shi. Dr. Yakubu kana jin wannan al'amari abin da aka saba wato matsala ce ko kuma wani kalubale ne da aka saba na a tashi a auka wa wurare ko kuma a tura ma'aikatan tsaro cikin wurare ba tare da masaniya ainihin abubuwan da ke faruwa ba ko kuma ba da isassun kayan aiki ba watakila? Duka biyu haka sun au. Na daidai an tura mutane ne kawai ba a yi nazarin da me za su je su samu ba. na biyu kuma na tabbatar da basu da isassun kayan aiki su kansu na ɗaya tirenin da ya kamata a basu ba a basu na biyu welfare nasu wanda zai jinjina musu cewa in sun yi aikin nan ba aikin shirme suke yi ba na uku suna zaune ne a cikin ƙasan da yake suna ganin ana rashin adalci kuma ba a komai mhm. saboda haka ba za ta yiwu su yi aiki yadda ake bukata ba. Wato abun jin takaici ne kwarai a ga cewa bangarorin ma'aikatan tsaro musamman soja da 'yan sanda wanda ya kamata a ce aikinsu shine kare jama'a yau su ne suka samu kansu cikin halin ko su kashe ko a kashe su ya kake ganin wannan al'amari. Al'amari ne mai tashin hankali ainihin kuma ko an ko an so sai an dubi wannan abu don su kansu 'yan sandan da jami'an tsaro ɗin, za su fara ganewa cewa fa akwai dalilan da yasa wayannan abubuwa ke akwa da su to waɗannan dalilai sai an kawar da su shugabancin kanta shugabancin 'yan sanda dole ne a kalle ta ba za ka zauna ka mai da mutum ɗaya inspector general of police ka ba shi control total control cikakken iko a 'yan sanda najeriya ga baki daya ya masa yawa ya masa nauyi ba kuma zai iya yi ba so dole ne ka mai da ka ba da mulki da ƙarfin yin aiki daga ƙasa har zuwa sama wato ma'ana idan kana son ka gyara aikin tsaro akwai ofishin da ake kira ofishin dpo ofishin dpo shine ya kamata a bashi muhimmanci a ko'ina a cikin ƙasar nan na yanki yanki na yanki yanki zamanin yana da duk bukatunsa na aiki kamar kana karfafa maganar a kafar eh, 'yan sandan jiha jiha kenan ni in za ka bar ni ba abun da zai taimaka mana fiye da kafa 'yan sandan jiha jiha